Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niyya hawa kuma na iya samun mu akan alfa rediyo na kuma sun da ke kasar ghana su ko masu na'uran kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a yau 16 ga watan Afrilu ta shekarar 2008 Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da sahabu Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa sahabu a bamu kanun labarai. jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya jiya lahadi ta gargadi shugaban siriya cewa amurka za ta iya sake kai wa gwamnatin sahari da makamai masu linzami shugabannin kasashen laraba sun hallara garin daharan na saudiya domin halartar taron kolin kasashen laraba karo na 29 dubban mutane ne suka hallara fadin kasar indiya jiya lahadi suna buƙatar ganin an yi wa 'yan mata biyu adalci sakamakon fyaɗe da aka yi musu madalla kanun labaran kenan bayan labaran duniya za ku yi cewa an jima kaɗan za a fara wani taron sojojin afirka da ma na amurka masu aiki a wasu ƙasashen afirka tun da shi shugaba Trump ya hau mulki ya kusan jaddada cewa inda ƙasa Amerika take su tana son in dai har akwai matsalar ta'addanci ta karfafa ma kasashen da suke yaƙi da ta'addanci dama yadda za su kanci ta'addanci. To haka kuma a can jamhuriyar niger yau kwanaki 285 kenan aka sace wasu mutane, wasu mutane kenan. kwanaki 285 kenan da mata da yara kimanin 39 mazaunan ingalewa suka shiga hannun wasu 'yan bindigar da ake hasashen mayakan boko haram ne suka sace su a yayin wani harin da suka kai a wannan kauye na yankin difa haka kuma idan muna lokaci za mu kawo muku yadda 'yan kasar china suka mamaye hada-hadan kasuwanci a kasuwar kantin kwari na kano sai kuma sarfil hashim gumel ya shigo da shirin ciki da gaskiya amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley jiya Lahadi ta gargaɗi shugaban Siriya Bashar al cewa Amurka za ta sake kai wa gwamnatinsa hari da makamai masu linzami muddin ya sake amfani da makamai masu guba wajen kai wa al'ummar ƙasar hari. madam haley ta gaya tashar talabijin ta fox cewa idan har duk makamai masu linzami 500 da amurka birtaniya da faransa suka cilla kan masana'antun sarrafa makaman masu guba a syria a ranar asaba bai sa ya shiga taitayinsa ba to ya shirya raɗaɗin sabbin hare-hare masu zuwa domin in ji heli ba za mu kyale wani hari da makaman guba komin kankancinsa ba a halin da ake ci kuma fadar shugaban amurka ta white house ta ce har yanzu amurka tana kan bakanta na janye sojojin amurka daga syria wannan firici ya biyo bayan magana da shugaban faransa emmanuel macron ya yi cewa ya shawo kan shugaban na amurka donald trump ya sake tunani kan shirin janye sojojin amurka daga siriya kuma ya takaita hare-hare da suka kai da makamai masu linzami shugaban macron ya bayyana haka ne a hira da da tashar talabijin ta faransa da ake kira bfm a jiya lahadi da cikarsa shekara ɗaya kan mulki kuma kwanaki biyu bayan da faransan ta shiga jerin amurka da birtaniya wajen kai hari wato kan masana'antun harada makaman guba a siriya shugabannin kasashen laraba sun hallara garin daharar na saudiya domin halartar taron kolin kasashen laraba na ashirin da tara a yayin da ake ta maganganu dangane da mummunar hali da kasashen da suke yankin suke ciki shugabannin sun mai da hankali ne kan rikici da kasashe da suke yankin suke yi da iran yaƙi da ake yi a yamal mummunar yaƙin ba sasar da ake a siriya da kuma amincewar da amurka ta yi cewa birnin kudus na helkwatar ƙasar isra'ila kamar yadda wakilin muryar amurka edward iranian ya aiko mana da rahoto daga birnin alkahira ya ce sarki abdallah na jordan ya ba da takaitaccen bayani kan muhimman batutuwa da kasashen larabawa suke fuskanta kamin daga bisani ya mika shugabancin taron ga sarki salman na saudiya wanda shine mai masaukin baki kuma shugaban taron na 29 sarki salman ya mai da hankali kan batun birnin kudus wadda shine jigo a ajandar taron da kuma katsalandan da ya ce kasar iran tana yi cikin harkokin kasashen larabawa shugaban kungiyar kan ƙasashen laraban ahmed abul abulgait ya soki shawarar da shugaban amurka donald trump ya yi na amincewa da birnin kudus ya zama helikwatar ƙasar isra'ila haka zalika ya koka da mummunar yanayi da kasar siriya take ciki dubban mutane ne suka hallara a fadin indiya jiya ladi suna buƙatar ganin an yi wa 'yan mata biyu adalci sakamakon fyaɗe da aka yi musu lamari da yasa 'yan ƙasar suke tambayar me yasa kare wato kare 'yan mata da mata baki ɗaya yake zama ƙalubale duk da dokoki masu tsanani da ake da su. wannan shine taron jama'a mafi girma da yake nuna fushin su tun bayan fyaɗe irin wadda ake kira giwa ta fadi da aka yi wata ɗaliba a babban birnin ƙasar ta indiya lamari da ya janyo zanga-zanga a duk faɗin ƙasar ɗauke da kwalaye a biranen new delhi da mumbai da bangaluru da kolkata masu zanga-zangar sun yi kira wato sun yi kiran da a ɗauki mataki cikin hanzari na hukunta waɗanda suka aikata laifin a kuma gaggauta shari'ar masu ɓata yara ƙanana tare da yanke musu hukunci mai tsanani a rataye masu irin wannan laifi kamar yadda wasu rubuce-rubuce da suke kan kwalayen suke faɗi cikin ma zanga-zangar har da wata ma'aikaciya yar shekaru talatin da bakwai da haihuwa mai suna aditi sengupta ta ce ta kai intaha na gaji da yadda ƙasar nan ke wulakanta mata labaran duniya ke sauraro daga nan sashin hausa na murya amurka a nan washington dc A daidai lokacin da kalanda ke nuna cewa yanzu bazara ce a nan Amurka, ana iya cewa mutum da yana nasa Allah na nasa, dusar ƙanƙara mai karfin gaske da ɗan karen sanyi ya sanya sashen tsakiya maso yammacin Amurka da yankin ƙasar da ake kira New England suka zame wurare da ake sanyin da ba shi ake so a halin yanzu ba. An samu zubar dusar kankara da ta kai taku biyu jiya Lahadi a Tigerton da Big Falls a jihar Wisconsin. hakanan a yankin sassan amurkan da ake kira new england din ana gargadin mutane su yi hattara game da yanayi inda a jihar maine da birnin portland babu alamun bazara inda sanyi ya kai ƙasa da maki biyu a ma'aunin celsius yanayi mafi sanyi da aka taɓa samu a amurka a ranar 15 ga watan afrilu a duk tarihinta saboda tsananin sanyi da aka samu ta kai ga soke tashin jiragen sama na fasinja 900 jiya lahadi da dakatar da wasannin motsa jiki musamman kwallon nan da ake kira baseball wadda shi ma ake yi da gora a afirka ta kudu 'yan kasar sun yi jana'izar wini madikizela mandela ɗaya daga cikin fitattun 'yan kasar da suka jagoranci haɗakar yaƙi da mulkin wariya ta zama yar majalisa shekara ta dubu da tara mukami da take rike da shi har iya rayuwarta da ya zo a ƙarshe a farkon watan nan mutane kimanin dubu arba'in ne suka halci addu'o'in ta da suka cika a unguwar Soweto a Johannesburg inda nan ne mahaifarta mahalarta addu'o'in na musamman sun cika dandalin wasanni da ake kira Orlando tana gaya wa masu rike da madafun iko gaskiya in ji shugaba Cyril Ramaphosa a cikin jawabinsa na tunawa da ita kuma ba ta kashe murya balle ta nemi afuwa saboda ta faɗi gaskiya. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurya Amurka. To bari mu ya kallabin rahotannin namu da batun taron sojojin ƙasa da ƙasa wanda za a fara da an jima kaɗan a birnin Abuja, Najeriya. Ga kuma Sammai na kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Nigerian Army, in conjunction with the United States Army, African Command. Babban Hafsa mai kula da aikace-aikace a hedikwatar sojojin Najeriya kenan, Major General David Amadu. ke magana kan babban taron ƙasa da ƙasa na haɗin gwiwar ƙasashen sojojin Afirka da rundunar sojin Amurka da ke Afirka wato Africom da za a fara yau a nan Abuja. Taron zai baiwa manyan hafsoshin sojojin Afirka damar ƙarfa alaƙar tsaro da ke tsakanin su, don samar da sabbin hanyoyin tunkarar kalubale a nahiyar. Rundunar sojin Amurka ta hannun rundunarta da ke nan Afirka wato Africom dama na shirin irin wannan taro duk shekara da ƙasashen ƙawancenta don musayar bayanai kan ta'addanci a kuma amince da yadda za a shawo kan barazanar aikata miyagun laifuka tsakanin ƙasa da ƙasa yaɗuwar ƙananan makamai da ma'aika aika irin na 'yan ta'adda. and Major General David Ahmadu ya ce ya zuwa yanzu dukkanin manyan kwamandojin rundunonin sojojin kasashen Afirka tuni sun iso nan Abuja. The summit is the single largest African Wannan taro shine ɗaya-ɗayan haɗuwa ɗaya tilo na baki ɗaya manyan hafsoshin sojojin Afirka da na ƙasashen Turai da ma Amurka waɗanda suke halarta a halin yanzu. Kuma za a tattauna sosai da rushewar ƙungiyar IS a ƙasashen Iraki da Siriya da yadda hakan ke shafar zaman lafiya da tsaro a Afirka. Yayin wannan taro dai, bataliya ta musamman ta 176 da ke gadin fadar shugaban kasa za ta yi atisayen gwada karfi tokoshin menene mahimmancin wannan taro tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro malam kabiru adamu tun da shi shugaba trump ya hau mulki ya kusan jaddada cewa inda ƙasar amerika take to tana son in dai har akwai matsalar ta'addanci ta karfafa ma kasashen da suke yaƙi da ta'addanci dama yadda za su kanci ta'addanci ita a nata fahimtar amerika ta'addanci ba abu bane wanda ƙasa guda za ta yaƙi da shi dole ƙasashe su haɗa haɗa kai bangare ɗaya kenan bangare biyu akwai kusan tsoro da ita ƙasar Amurka take da shi da ƙawayenta na cewa ƙasar China ta kusan ƙarfinta da tasirinta ya fara yawa a ƙasashen Afirka sukan yi amfani da irin wannan daman don san yadda za su yi su cusa ra'ayi misali na nasu burin kusan cikin manya-manyan shugabanni na rundunar sojoji a kasashen afirka hassan mai na kai na muryar amurka daga Abuja, Nigeria. daga To daga taron soja sai nemo wasu bayan Allah su 35 da 'yan Boko Haram suka sace a jamhuriyar Nijar kuma yau sun kwashe kwanaki 285. Wannan ya sa majalisar dokokin kasar kiran ministan cikin gida Bazum Muhammad domin jin abin da gwamnati ke yi saboda ceto waɗannan mutanen. Ga su lamu na bar da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. kwanaki 285 kenan da mata da yara kimanin 39 mazaunan ingalewa suka shiga hannun wasu 'yan bindigar da ake hasashen mayakan boko haram ne suka sace su a yayin wani harin da suka kai a wannan ƙauye na yankin difa sai dai tun daga faruwar wannan al'amari kawo yau ba wani cikakken bayanin da ke zuwa jama'ar nijar a hukunce dalili kenan da majalisar dokokin ƙasa ta bukaci ministan cikin gida bazin muhammad ya halara a gaban wakilan al'umma don jin halin da ake ciki a kan wannan batu ministan ya bayyana cewa nauyin da ya rataya a wuyan mu bayan sace waɗannan mutane shine mu nemo su ta hanyoyin da suka fi dacewa sai mun tabbatar da ɗaukar matakan kare su daga dukkan wani haɗarin da ka iya samun su wannan shine hakkin da ke kanmu domin abinda iyalin waɗannan mata da yara suka fi bukata shine su ga sun dawo gida a raye. Da yake amsa tambayar me yasa gwamnati ba ta yi wa jama'a bayanin halin da ake ciki akan wannan batu, Bazan Muhammad cewa ya yi. Samun nasarar wannan aikin wani abu ne da ya fi dacewa a yi shi cikin sirri. Saboda haka bai kai muna ta surutai a kafafen yada labarai ko rubuce-rubuce a shafukan sada zumunta ba domin yin hakan tamkar muna kaskantar da kanmu ne. kuma idan muka yawaita nuna damuwa a fili akan wannan lamari za a yi ta sukar gwamnati cewa ba ta yi daidai ba tafin majalisar dokoki ta buƙaci jin ta bakin gwamnatin nijar akan makomar mutanen ingalewa ƙungiyoyin fafutuka sun sha zargin mahukunta da nuna halin ko in kula da abin da ya samu waɗannan mata da yara ƙanana saboda haka na tuntuɓi kaka tuda na ƙungiyar alternative espace citoyen wanne a kwanakin baya shirya kamfan tayar da jama'a daga barci akan buƙatar ceto waɗannan bayan Allah. Tun da ya wannan abin ya faru ba mu taba ji ba wani dan majalisa ya sa an ciro minista na cikin gida. Alhamdulillah yau lalle abin an ci gaba kaɗan za a ce. To maimakon ya ba da amsa kan ina aka kwana da wayannan mata da yara nan galewa sai da ya yi ta gewaye-gewaye ya kawo zancen wani affair Charlie da ya wuce yau da shekara biyu wani zancen eh, zabe a watannin da suka gabata wasu yara biyu da aka gabatar wa mahukunta a yankin Difa sun bayyana kansu a matsayin waɗanda suka tsere daga inda Boko Haram ke garkuwa da sauran 'yan uwansu 37 to amma da yake bayani akan wannan batu a gaban majalisa ministan cikin gida ya kwatanta cewa babu ƙamshin gaskiya a kan abin da yaran suka faɗa watakila wani shiri ne da wasu suka kitsa da nufin samun kuɗin da za a iya kira na fansa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata To a can jihar Kano ko 'yan kasuwan kantin kwari ne suka koka cewa 'yan kasar China sun mamaye kasuwanci a kasuwar ta kantin kwari ga Mahmud Ibrahim kwari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. 'yan kasuwar da ke hada-hadar su a kasuwar kantin kwari ta nan kano na ci gaba da korafi kan yadda 'yan china suka mamaye kasuwar sunana aminu bala a kasuwar kantin kwari ina sai da atamfa yan china yanzu kasuwar kwari kamar tasu ce domin da sun mamaye kusan 70 ko 80% su suke juya ta su suke raba wa mutane kaya suna da agents suna shigowa cikin kasuwa suna ganin duk abin da ake mutanen mu sun daina oda alaikum sunana kabiru musa yanzu ta kai ta kawo za ka je ka siyo kaya a hannun dan cana zai baka farashi za ka ci naira dubu biyu naira dubu daya wani ma abin da za ka yi sai rai yanzu da za ka duba kasuwan nan in ka san tare ka san da baka take ba ka ko wannan abu mai matsala ne wanda muke kira da mahukuntanmu da su duba wannan abu musamman sarkin kano masayin tattalin arziki ne to amma kwamishinan ciniki da masana'antu na jihar kano amir rabiu ya ce suna ɗaukar matakai domin warware wannan matsala da canisawa ke kawo 'yan kasuwar cikin gida na kano sai dai akwai ƙalubale muna sa muna kullum zama da waɗanda suke da ruwa da tsaki kan al'amarin daga wanda suke cikin kasuwar mutanenmu su suke da su suke mana furtar al'umma mutum ɗan ƙasa ne shi sai jawo kuma bako sai bakon ya amfani da fuskarsa da jikinsa ya kasance in ka zo za a ce maka wannan kantin kamar na wane ne amma a zahiri dan China ne yana nan da dan ofis din shi daga gefe ko daga ciki yana zama kuma shi ke cin gajiyar abin direct take yin abin amma ana nan ana yi a hankali musamman muna tabbatar da wanda ya fito mana da ka'idodin da ya ta haddin kasar mu muka tabbatar muna kai wa hukumomin tarayya. Alhaji Amir Rabi kenan kwamishinan ciniki da masana'antu na jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya. Shi ma wannan gumi ne yake To kafin ku ji shirinmu na gaba ga wannan. kiran da ina yi ga dukkan fasoci na coci-coci wanda suna nan shine kowane mutum ya rungume salama mu zama mutane wanda za mu nuna salama a cikin kowace yanayi lokaci ya gabato wanda in an taka sauyin kafanka ka gaima da ya taka kama cewa danwa ka yi hakuri To a biyo mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin wake wannan magana a ina kuma yake wannan magana ko me yasa yake wannan maganar. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC yanzu agogo ya ce karfe ɗaya na tsakar dare da minti goma sha bakwai ga kuma shirin mu na gaba. Jama'a salamu alaikum.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 nan nake karantarwa ina kake zaune a ɗorai, unguwar ɗorai hanyar fashe shekara da ake cewa ƙarshen waya nan haka gida na yake akwai ɗana sunansa awwal awwal aminu da aka sara da manjagara ranar sha shida. ga watan ah, march na shekarar 2016 aka sari mun da kuma ya na zo ya rasa barinsa na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 Nisar fili hashin gumil ke cewa mu kasance lafiya. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a ce. jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley jiya lahadi ta gargaɗi shugaban siriya bashar al-assad cewa amurka za ta sake kai wa gwamnatin hari da makamai masu linzami muddin ya sake amfani da makamai masu guba wajen kaiwa mutan kasar hari madam haley ta ga tashar talabijin ta fox cewa idan har duk da makamai masu linzami 500 da amurka birtaniya da faransa suka cilla kan masana'antun sarrafa makaman masu guba a siriya a ranar asabar da ta gabata bai sa ya shiga taitayinsa ba to shirya raɗaɗin ƙarin hare-hare da za a kai kan ƙasar ko gwamnatinsa nan gaba shugabannin kasashen laraba sun hallara garin daharan na saudiya domin halartar taron kolin kasashen laraba karo na 29 a yayin da ake ta maganganu dangane da mummunar hali da kasashe da suke yankin suke ciki shugabannin sun maida hankali ne kada rikici da kasashen da suke yankin suke da iran yaƙi da ake da yamal mummunar yaƙin basasar da ake a siriya da kuma amincewar da amurka ta yi cewa birnin kudus na yalkwatar ƙasar isra'ila dubban mutane ne suka hallara a fadin indiya jiya lahadi suna buƙatar ganin an yi wa 'yan mata biyu adalci sakamakon fyaɗe da aka yi musu lamari da yasa 'yan ƙasar suke tambayar me yasa a kare 'yan mata da mata baki ɗaya ke zama ƙalubale duk da dokoki masu tsanani da ake da su wannan shine taron jama'a mafi girma da yake nuna fashinsu tun bayan fyaɗe irin wadda ake kira giwa ta faɗi da aka wata ɗaliba babba a babban birnin ƙasar indiya wato lamari da ya auku a shekara ta dubu da biyu. to madalla da ta kai labaran mu kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman shi sahabu imam aliyu da ya taimaka mu gabatar da shirin sai Hiro judo ne da ya bada umarni da injiniyan mu john ellison ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai da hantsin mun sake dawowa